فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تمسكم ورحمه الله آمنا عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah tabaraka ta'ala wanda a ƙarƙashin ikonsa da yaddansa muka kasance a wannan wuri a domin wannan taro mai muhimmanci na kaddamar da wannan asibiti da farko muna maraba da dukkan manyan baki da suka zo musamman ita wakiliyar a excellency wato first lady ta gombe state da mai martaba wato sarkin gona da chairman of the cajin shi dr abu dairu da masanin ba. da sauran dai manya-manyan baki da wakilai na kungiyoyin addinai muna yi wa kowa a maraba da zuwa da ma 'yan jarida da suke kewaye da mu domin yada wannan shiri da ake yi alal hakika yau rana ce wajen take muhimmanci na kaddamar da wani aiki muhimmi wanda bangaren mata na da'awa a organization suka wato gabatar wato shine asibiti domin cin tsaye musamman ga mata majalisar ta da'awa take yi wanda musan cewa sunan yana da bangare guda biyu wato bangaren da'awa da kuma bangaren tallafi ko kuma bangaren ba da agaji wannan daga cikin bangaren ba da agaji mun san ayyuka na da'awa organization ginshikin aikin shine harkan da'awa harkan da'awa kuma bangare biyu ne wato kokarin yada wannan addini akwai marayu wanda aka gina musu wannan gida da ke gabar da mu wanda akwai marayu a cikin gidan komai da ɗawainensu ana ɗauka wanda yanzu haka akwai marayu guda 60 a cikin wannan gidan sannan akwai ko marayu wanda suke tare da 'yan uwansu a cikin gari su 750 wanda ana taimaka musu da abinci da kiwon lafiya da kuma abin da ya shafi harkan ilimi to bayan nan akwai wani muhimmin kwamiti na bangaren jin kai da tausayi shine na kwamitin sulhu wanda yake taimakawa al'umma kai ka ce tamkar kotu ne wajen taimakawa al'umma wajen warware matsalolin suka shafi auratayya gado da kuma hatta ma abinan danna haƙƙin maraya wanda wannan kwamiti ya kunshi lauyoyi da alƙalai duk inda aka duk wanda ya danna haƙƙin maraya in dai an kawo wannan wajen za a iya ƙoƙari a ga cewa an fitar masa da haƙƙinsa tona bohol wuraren da suke bukata ko a tona rijiya da su zauna bai da ita yanzu nan ta fale tafiya shine har ta kai ga yanzu aka gina wannan asibiti gina wannan asibiti shi ma na daga cikin bangare na ayyukan jin kai wanda kamar da na faɗa daga farko su mata na wannan bangare so ga cewa ya dace a samu wannan tallafi ko da a ce don gidan marayu aka yi shi kawai ba a yi asara ba riba ce babba lokacin da aka kafa wannan gida yara suna samun matsaloli muka samu waɗanda suke taimakawa musamman ƙwararru ta fannin kiwon lafiya da likitoci wanda chairman of the cajun shine na farko wanda ya kawo ziyara wannan gida ya kawo aka kafa abinan kafa na magani aka saka magunguna na gaggawa sannan kuma ya ba da lokaci cewa duk lokacin da yaro ya samu wani matsala a masa waya zai zo shi ya duba yaron duk da ce a yanda yake a matsayinsa na babban likita amma ya ce in an kira shi zai zo shi ya duba yara a wannan waje din to haka ya ci gaba da yi har wani dalili da ya sa ya bar gari saboda shanin ayyuka aka samu wasu da suka mai masa baya kuma har yanzu ana samun wannan taimako din sanai ta kanta gwamnati tana taimakawa wajen ganin cewa ɗauki yaran nan a kai su asibitin gidan gwamnati domin a ba su magani a duba su a ba su magani kuma kyauta to sai suka ga cewa duk da haka ya kamata a yi asibiti musamman ba domin su ba domin al'ummar tun fara gaba ɗaya yankin nan asibiti guda ɗaya na gwamnati wanda yana can nesa da nan wajen amma duk yankin nan babu wani asibiti wanda al'umma suke amfana da shi ko na al'umma ko na kuɗi babu ko guda ɗaya to wannan asibiti muna fatan zai taimakawa dukkan ɓangarori dukkan ɓangarori na wannan anguwa maza da mata yara da ƙanana kuma kamar yadda itajiya zai ta bayani asibitin da ya kunshi fannoni daban-daban wanda kuma da shirin cewa za a ƙara ɗaga shi matukan ana samun ci gaba za a ƙara daga matakin asibiti ɗin tunda ginin da muka yi ma mun yi tsari ne na za a yi gidan sama an yi dukkan aiki da ya kamata ya ƙasa wanda don hali ya bamu za a ɗaya kwano a ɗora a sama domin samun ƙarin wato wuraren ayyuka na asibiti ɗin to wannan asibiti da ya kasance sun yi ƙoƙari kusan wanda suka ɗauki nauyin wannan gini kamar da ta faɗa hukuma ce ta CRDP a ƙarƙashin gwamnatin jiha wanda da yassarewan mai girma gwamna aka samu dama har aka gina wannan asibiti shi ma muna ce Allah saka masa alkhairi saboda gudumawa da ya bayar ya ba da approval na cewa a gina wannan asibiti din sannan daga cikin ayyuka na jin kai musamman akwai wannan makaranta da muke cikinta is a Fountain College of Health Sciences and Technology. Wannan makaranta makarantar ce take ta kiwon lafiya akwai bangarori da dama na kiwon lafiya da ake karantar da ɗalibai domin su je asibitoci su yi ayyuka wanda ga kaɗan daga cikin ɗaliban a wannan wajen wanda akwai bangarori na community community health akwai masu dental services masu kula da aikin haƙori akwai x-ray masu gwade-gwade da dai sauran sana da courses sun kai courses guda bakwai wanda ake a wannan waje to shi ma an buɗe shi ne domin ganin cewa an yi shi a cikin sauki kuma idan makarantar ta tsaya da kafanta ita ma domin ta taimaka wa gidan marayu haka shi ma wannan asibiti kamar yadda bayani ya gabata za a yi shi da farashi mai rangwame domin yadda talaka zai iya wato amfana da shi wato duk da haka ana tsammanin ya samar da wani abu wani abu da ya samar komai karantansa shi ma ana son a taimakawa gidan marayu da shi to wannan game da asibitin kenan muna fatan duk wanda suka ba da gudumawa musamman su siyar zibi don su ne shamaku su ne a ce jakadu tsakaninmu da gwamnati suka ba da iya nasu gudumawa aka gabatar da wannan asibiti ba asibitin nan kaɗai ba a lokaci guda saboda taimako da himma ga shi gm alhaji haruna ahmad imam wajen ganin cewa an samu ci gaba su shi gidan marayun ma aka gina masa makaranta ta islamiyya dama mun cewa yaran suna zuwa makaranta ta ta boko a cikin gari wato ta makarantar private ana kai su ana ɗauko su to islamiyya sai aka ce a gina musu islamiyya yanzu suna islamiyya ne suna maneji a wannan makaranta da yamma in babu ɗalibanmu sannan su yi maleji kuma cikin gida a nan suke karatu to amma alhamdulillah an gina musu islamiyya mai azuzuwa uku a kudu din nan kaɗan wanda a ƙarƙashin wannan sai din aka gina wannan shi din ma mun yi iya ƙoƙari an yi foundation wanda da ne shi ma za su sake ɗora sama saboda a yi tattalin fili da ake da shi yanzu to muna fatan Allah saka wa kowa da alkhairi wajen ganin cewa waɗannan abuwa sun gudana to a ƙarshe duk wannan bayanai da na yi bayan Allah su suke taimakawa dukkan wani harkoki na da'awa din domin wannan gine-gine da aka yi kuɗin da muka samu daga gwamnati wanda muka ɗora ya kai ninki abin da suka ba mu ninka a kai ganin an yi wannan gine ɗin wanda suka taimaka kuma su ne bayan Allah wanda muna fatan Allah ya saka musu alkhairi to duk da haka ba za mu gushe ba a face mun kawo wato kokenmu ga ita kanta gwamnati da kuma al'umma masu taimakawa ita wannan makaranta da mu ganta ita fountain akwai bukatan a ƙara gine-gine domin a samu azuzuwa masu yawa aiko masu yawa masu inganci saboda mu muna ganin cewa waɗannan makarantu suma suna taimakawa gwamnati ne wajen karantar da ɗalibai yau da za a ce babu irin wannan to fa makaranta guda ɗaya muke da ta jiya nan ta kaltungo yanzu a nan ɗalibai muna ɗalibai suka kusan ɗari biyar to da babu ita kaltungo ba ta ɗauki ɗari biyar ɗin ba akwai irin ta ma a wani waje saboda haka wannan ana taimakawa gwamnati ne domin ana tallafawa wato 'ya'yanta ne wajen ganin cewa sun yi karatu mun yi ɗalibai sun fi kusan sun fi dubu ko su daban-daban a wannan makaranta din to kaga kuma mafiya yawansu sun samu aiki wasu suna aiki a federal teaching hospital wasu dai a local government wasu a state saboda waɗansu suka daga wannan aka yi su daga wannan makaranta din to muna roƙo akan cewa inda hali a zuwa ƙara ƙarfa mana wannan makaranta sannan ita kanta islamiyya a yanzu mun gama ta saura kawai a fara karatu amma babu benci na karatu ko tebu a wannan wuraren zama ko da guda ɗaya nan ma muna fatan za a taimaka domin a samar wanda da wannan abubuwa na zama a makaranta ɗin to a ƙarshe kamar yadda aka yi bayani akwai bayan allah waɗanda za a karrama su ba don su kaɗai ba ne su suke taimakawa wannan gida taimakawa na ƙololuwa domin ga cewa ya dace a karrama su ba wai don an biya musu ko an sa musu ba kuma akwai irin su da yawa sai dai maza su da zama bayan cewa duk mutumin da ya kyautata maka kamar ka sa ka masa ko kuma ka masa addu'a ta alkhairi to shine muka cewa ya dace mu ga mun karrama su mun gayyato suna nan a nan a kowane daga cikin su yana taimakawa wannan gida sosai sosai ba za su so a faɗi sunansu ba amma dai kamar ita yanzu honorable ashir jibril duku yanzu ita kan zamu faɗa don kaga yanzu wannan masallaci da muke gana juma'a ita ta gina mana gidan nan taimakon da take a gidan nan daga lokaci zuwa lokaci allah ne san taimakon take yi tun lokacin da aka fara gina gidan katanga ita ta katangance gidan lokacin an yi shi babu babu kewaye to suna nan da yawa suna nan da yawa alhaji nasiru tuntun yana taimakawa professor sadiq shi ma ba sai an yi magana ba iya ce wanda suke taimakawa sosai da dai sauransu a alasan mai wake suna nan suna taimakawa to muna fatan ba wai yabon mu shine ba muna fatan Allah ya biye su kuma ya saka musu alkhairi anan nan takaita wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a aiwa shi mai masaukin baki kuma shugaban wannan makaranta kabara